بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين na gafarar zunubai da abinda Ubangiji na ya girmama ni da shi don su yi imani kamar yadda na yi imani su samu sakamako irin sakamakon da na samu.